aikin hajji na ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar kuma ana so mutum ya yi aƙalla so ɗaya a rayuwarsa amma saboda bullar cutar coronavirus ba aikin hajji ba har na tsawon shekaru biyu daga shekara dubu biyu da ashirin zuwa shekara dubu biyu da ashirin da biyu kuɗin kujerar aikin hajji a bara sai da ya kai naira miliyan biyu da ɗigo biyar bana ma an samu ƙari a kuɗin kujerar shugaban hukumar alhazai ta ƙasa zikirullahi kulle hassan ya ce maniyaci zai biya naira miliyan biyu da ɗigo takwas kafin ya yi aikin hajji hajjin bana. I would now like to announce Hajj Fair as follows. Maiduguri and Yola departure centers in the northeast, the pilgrims in those places are meant to pay 2 million 890,000 and this includes their BTA. Zikirullahi ya ce farashin ya kai nau'i takwas inda jihohin Borno da Yobe ke kan gaba yayin da jihohin Lagos da Ogun suka fi naira miliyan biyu da ɗigo tara kenan an samu ƙarin sama da naira dubu ɗari uku idan an kwatanta da wanda aka biya a aikin hajjin shekara dubu biyu da ashirin da biyu. Zikirin Lahi ya ce rashin daidaiton farashin ya faru ne saboda jihohin arewacin ƙasar sun fi jihohin kudu kusanci da Saudiya. Kwamishinan kula da gudanar da aikin hajji Abdullahi Magaji Harɗawa ya ce ƙarin ba Najeriya kaɗai ya shafa ba duk duniya ce. Ƙarin farashin ba wai kawai a Najeriya ba ne duk duniya ne. Kowa ya sani akwai tsadar rayuwa duk duniya. babbanta ta abin da zai baka shi ne bambancin kuɗin naira in ka kwatanta ta da dala kuma kashi 97 bisa ɗari na kuɗin aikin haji da ake biya a Najeriya sai an canja shi zuwa dala. Saboda wannan clearly ya nuna cewa hakika kudin farashin aikin hajin bana dole ne tsada. Wani abu da ya ɗauki hankali shine cewa hukumar alhazai ta ƙasa ta ba hukumomin alhazai na jihohi zuwa ƙarshen wannan wata su kawo kuɗaɗen alhazansu da suka tanada saboda a samu a kammala shirin jigilar alhazan akan lokaci. Mai Aliyu Usman shine sakataren hukumar alhazai na jihar Yobe ya yi tsokaci akan batun. Wadansu dokokin ai ba dokokin dokokin Najeriya bane dokokin na Saudi Arabia wasu abubuwa da aka shiga contractual in ka duba ba mu ne za mu yi shi ba airlines dole sai ka ba su kuɗi su can gidaje da aka kama sai ka ba su kuɗi inda za a dafa abinci sai ka ba su kuɗi so dole a nemi kuɗi yayi kuma alhamdulillah bana din ka gani akwai lokaci yayi dan lokaci kuma yanzu lokaci ai tintini aka ba mu lokaci ko waye remitin 50% yanzu kuma aka ce mana mu sa wanda ya saura kafin wannan lokaci insha Allah muna ganin cewa za mu iya remitting ganin cewa bana Najeriya tana da kujeru dubu casa'in da biyar ga kuma ƙarin kuɗi ko Najeriya za ta iya cike gurbin da aka bata kuwa? Jami'i a hukumar alhazai ta Sokoto, Shehu Muhammad ya yi bayani. E ga dukkan alamu muna ganin yadda mutane ke da mutane gaskiya suna da sha'awa suna da kishirwa zuwa aikin haji. To inda mutum zai samu kuɗi shi kaga ba haƙƙin ka ne ka ce ba amma ga dukkan alamu yadda maganin mutane shiwa suna shigowa wajen buɗe kujera to ga dukkan alamu insha Allah za a cika wannan kamfanonin jiragen sama da aka amince da jigilar maniyata daga jihohi sune Airpeace da Azman da Flynas da Aero Contractors da Max Air an amince da jirage masu zaman kansu guda biyu Arik da Value Jet hukumar alhazan ta ƙudiri aniyar ɗaukar duk wani ɗan ƙasa da ya rajistar aikin hajjin na bana Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.